الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين تؤذن بمنى يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة رضي الله عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gaban kaya a cikin garin Kano a wannan rana ko wannan yammaci na asabar daren lahadi a shida ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi نقرأ من بسنة التجريد آه، آه، التجريد الصريح بأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى عندما من في كتاب الصلاة بيرجع من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه a شيء ده ne darasin ثلاثين ده 139 ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين مؤذن بمنى يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان الحديث حديث لدى أبو هريرة الله تعالى مصر يرضى بعثني أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا أيتام في تلك الحجة أو من هج في مؤذنين فرد في الشيلة مؤذن من شيلة بمن أمنا يوم النهر لا مرد بالسلة ألا يحج بعد العام مشرك بشيء كذا ومشركي فاتوا بها حجي bayan wannan shekara wala ya tsofa bilbai ta uriyana kada wani wanda yake tsirara ya yi ɗayafi da ɗakin kaba sun ma ardafa sallallahu alaihi wasallama aliyan sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki aliyu radiyallahu ta'ala anhu a bayan dabbarsa wato ya goya shi a bayan ah, taguwarsa uh, فأمره أن يؤذن ببراءة يؤمر كيش ديشي له بصورة براءة قال أبو هريرة أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منن في علي ويشي لك على بني أتكن آه، متعنا بسكي منا يوم النهر أرانا ببس الله لا يحج بعد العام المشرك بشيء كذا يوم المشركية فاكر هو حج بعد يوم الشكرة wala ya tsofa bil baiti uryanan kada wani wanda yake tsirara ya tashi yin dawaki ga dakin Ka'aba wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi karkashin babu ma yustaru min al-awra babu ma yustaru min al-awra babin da yake magana akan abin da ya a na al'aura imam muslim ya fitar da shi hakanan abu dawud hakanan nasa'i hakanan wasu malamai ban da su abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ba'athani abu bakar ba'athani abu bakar fi hajja abu ya aika ni a wannan hajji ita ce hajjin da sayyidina abu bakar ya jagoranta kafin hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ban kwana wato an shi ya fara zuwa hajji <clears throat> shi ya fara yin jagorancin hajji a shekara ta tara bayan hijira sannan a shekara ta goma kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi hajjinsa ta ban kwana saboda ta hajjinsa yana abubakar ita ce farko a wannan hajjin na farko ne yana abubakar ya tura abu huraira su mu'azzimina tare da wasu masu shela tare da wasu jama'a wanda aka tsira musu nauyin su yi shela me za su ce mu bi minan yawman naha da za mu yi shela amina يوم النحر رانا ببت صلى وقرانا الجوم غيثا ذو الحجة رانا بأيك ينكا باين أن بيو مزدلفة أن نجيبة an zo an zauna a mina kowa ya dawo muhallinsa ya zauna a gurin zamansa sai na abubakar ya tura abu hurara tare da shi da wasu waɗanda za su yi shela abinda za su ce allah ya hujja an la ya hujja zama an din nan ita ce kai nasaba ga wannan fi'ili na ya hujja Allah ya hujja ba'd al'am Allah ya hujja ba'd al'am mushrik wa la ya kufa aiwa Allah ya kufa zama an din a nasu dace ana idgamin ta in an gabana a cikin lamun din ba sai ya rubuta ta ba kawai ce Allah ya hujja ba'd al'am mushrikun aka ga dama kuma ana iya cewa Allah ya hujju sai ta zama an tun tafsiriya ce ta zama ai annahu la ya hujju la din kuma ta zama nafiya ce kada haka fi'ilin da zai zo gaba shi ma sai ai masa nasa ai masa rufa a ce wala ya hujju bil baiti uryan Allah ya hujju ai annahu la ya hujju ba'da al-'am mushrik wa la ya hujju bil baiti uryan la din da za ta zama nahiya ba saboda in za ta zama nahiya to ya tsufufa kaga in ka ce Allah ya hujja ta zama wannan fi'ilin ya hujja din ya zama abin nan ne majzum ne to ya tsuf kaga kamata zai zama ya tsuf a cire wannan wawan din ko kuma ga shi da yawon dinsa kaga shi yasa ba za ku yi ka ce latin nahiya ce ba sai dai ka zaka a nahiya ce an din ta zama tafsiriya Allah ya hujja ba'da al'am ba'da khuruj hadha al'am wato bayan wannan shekara da muke ciki wato bayan an gama wannan hajjin tun da ƙarshen shekara to shekara da za ta zo kada wani ya sake zuwa wani mushriki ya sake zuwa ce zai yi zai yi hajji wala ya kofu bil baiti iriyani haka nan kada wani wanda yake tsirara ya ce zai zo ya dawafi a wata riwayar yadda abubakar ya isar da wannan saƙo tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjin sa ban kwana ya tura sai da Abubakar da ya isar masa da wannan saƙon sai raka ya isar da wannan sakon hajjin da ta zo ta gaba wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya zama na babu wani mushriki da ya sake zuwa hajji wato kamar aka yi wa wato hajjin mazala sharar fagi a wannan shekarar mushrikan sun zo duk sun zo da abin suka saba yi sun yi da kun san su ma suna yin hajjin tun kafin ma zuwa musulunci ana yin hajjin sai dai duk an harbi tsamin an shigar da abubuwa da suke marasa kyau na al'ada baki wasu abubuwan da suke na magoganci na bautar gunki wanda duk an canza hajjin daga yadda annabi ibrahim alaihi salam ya koyar da ita saboda haka suna zuwa suna yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar ya fara zuwa ya yi sharar fage a gaya wa mushrikai kada wani ya sake zuwa hajji sai na Abubakar ya zo yayin nan da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hajjin sa babu wani mushriki da ya zo a ranar a wannan shekarar ne Allah madaukakin sarki ya saukar da fadarsa a cikin suratul tauba يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وابن ياكو ابن مسكي إمام كسني مشركي مجتان فلا يقرب المسجد الحرام بعد آن من هذا كما تساعد تسنتر مثل لا شيء الفرمة باين من شكرا باين من شكرا سنزو سيس جمع ابن مدسكي أما بعد من كما تساعد مطلع وكسر الأيك من الفرمة وإن كنت عائلة فسوف يدنكم الله وأنزل إن شاء مشركي sukan je da kayan kasuwanci wanda larabawa na mutanen makka sukan ji daɗi saboda a lokacin kasuwar hada-hadar kasuwa kasuwanci tana ƙaruwa mutane na samun kuɗi kamar yanzu ne sun san a hajji mazauna ƙasa mai tsarki musamman makka da madina da jidda sun fi kowane lokaci samun kuɗi da lokacin hajji yi saboda baƙi da wasu ta zuwa a wancan lokacin waɗanda za su zo baƙi mushrikai daga wasu ƙasashe wanda za ku zo hajji to har su kan zo da wasu kayan kasuwanci wanda za a iya tara a hannun mutanen makka su sara domin su sayar wa yan uwansu bayan hajji bayan hajji ko ya wuce bayan an ci kasuwar hajji an gama saboda ka yan kasuwa suna jin daɗin lokacin hajji a wancan lokaci ba wajen za a je a siyo a can ba kun san makka yadda take a wancan lokaci a wadin ne wadin ne zai rubu zar'in karaf take babu komai saboda ka komai sai an kawo musu daga waje haka wanda zai je shi ne zai imri abin da zai kai musu ba wai can da a je a soro yanzu ne abubuwa suka canza a je za ka je hajji a ce da Allah in ka je ka so min kaza ka so min kaza ka so min kaza a da can sai dai a kai a sayar to yan kasuwa na can suna jin daɗin lokacin hajji in za su sayi kayayyaki daga hannun yan kasuwa yan uwansu na wasu garuruwa ba haka in aka gama cin kasuwar hajji su kuma su fito da shi su ci gaba da sayar da mutane kayayyakin da lokacin da aka ce an hana sauran larabawa da ba musulmi zuwa hajji to yadda ya ɗan dami musulmi wanda suke amfana daga wannan kasuwanci din to shine sai Allah maɗaukin sarki sai ya saukar musu da in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha in kuna jin tsoron talauci ubangiji zai wadatar da ku daga falalarsa in yaso dan haka kai wannan ya ya sa ku damu ku ji kamar shi kenan kasuwancin ku zai samu tazgaro zai samu matsala talauci zai zai gare ku sannan ayar da ta zo gaban wannan sai ta aka halatta musu jizya za ba halatta musu jizya ba aka ce su karbi jizya madadin abin da aka hana su su samu na kasuwanci daga mushrikai ta hanyar kasuwanci Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون wanda da ya halarta musu karɓar jizya daga ahlul kitabi waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba da ba sa haramta abinda Allah da bango suka haramta ba sa yin addini addini na gaskiya wace a karɓi jizya a gurin su wato kamar haraji ne da za a karɓa sakamakon kariya da suke samu daga daura da musulunci suna cikin musulmi ba a taɓa su ba a hana su ibadar su ana barin su da yancin su na addini da yancin su na walwala bisa sharuɗin da musulmi ko daular musulunci ta yi da su musulmi kuma suna ba da zakka ga yan uwan suna ba da zakka ga hukuma to su bai kamata har kawai su rika cin gajiyar amfanuwa da daular musulunci ta hanyar ba su tsaro da kariya ga tare da wani abu ba ko in ce su kuma cikin ƙanƙanci su ba da jizya a daga karɓar jizya a gurin to wannan jizya ɗin sai ta zama makwafin abinda wato ubangiji maɗaukakin sarki ya ce abin nan abin suke samun ta hanyar kasuwanci da mashirkai waɗanda suka zo suka zo hajji a sai da abubakar ya yi wannan shela zahiri ba alamar da take nuna cewa ta ta asalci amma wasu yayoyin da yawa sun nuna cewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi gaban kansa ba haka kawai ba zai irin wannan shela wannan wata doka ce ba karama ba ce Allah ya hujja بعد العام المشرك ولا يقوم البيت إريان ومن دوكاتي سيدنا أبو بكر ba shi ne shugaba na daular musulunci a lokacin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba na gaba daya shi ne wanda zai iya bada wannan doka saboda haka annabi sallallahu alaihi ya umarce shi yayi don haka za mu fahimci ko da kuwa wata rana ba ta zo ta nuna mana gashi annabi ya ce Abu Bakar kai ba za mu fahimci cewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda wannan girman wannan doka din sannan yake sunna arzaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan wannan a yadda yake a cikin bukhari qala abdurrahman eh, eh, abdurrahman ibn humayd eh, qala humayd ibn abdurrahman afwan qala humayd ibn abdurrahman sunna arzaka wato bukhari ya kawo shi wancan hadisin farko ya kare sai kawo wannan hadisi daga abdurrahman ibn mu'allaq abdurrahman ibn humayd tabi'i ne afwan humayd ibn abdurrahman tabi'i ne yake cewa sunna wato bayan wancan abu da ya faru lokacin da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya haji haji mai zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjin sa taban kwana hajjin sa ta kilo sai ya dauki ali radiyallahu ta'ala anhu a bayan a bayan taguwarsa a bayan abin hawansa wato ya goyo shi a bayan abin hawansa fa amara an yu'azzina bi bara'a yace karanta wa mutane suratul bara'a wanda a ciki ne aka kunshi wannan warware abin da yake tsakanin abin da yake tsakanin mushrikai da waɗanda suke musulmi Allah ya maka a fil ardi arba'at ashhur suka da rafa hudu su da abin da za su daga lokacin su san cewa kuma babu wani babu sauran kuma wani alkawari tsakanin su da musulmi in suka taɓa musulmi musulmi za su taɓa su kuma musulmi za su ci gaba da neman haƙƙinsu to sai da bi. tare da wasu waɗanda suke shela a lokacin suka yi shela tare da shi bayan waccan da da abu huraira da shi da wasu suka yi raya a lokacin da sai da abubakar ya tashi hajjin aka sake mai tata a shekara mai zuwa a ƙarƙashin sun sai da ali radiyallahu ta'ala an to anan malamai suke cewa hikimar da ta sa aka sake aika sai da ali bayan aikan sai da abubakar saboda al'adar larabawa ta gudana da cewa wanda ya kulla yarjejeniya shi ne yake warware ta wanda aka kulla yarjejeniya da shi to da shi ake warware yarjejeniyar ko wani wanda yake ahalinsa wanda yake dan gida shi ne wanda zai zai jibinci wannan wannan wato warware da yarjejeniya wanda ita ce al'adar da laraba suka gada idan an yi yarjejeniya da mutum to da shi za a zo shi zai zo warware yarjejeniya ko wani na kusa da shi ya zo ya yi shelar warware wannan yarjejeniya saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yablughu anni illa ana la yablughu anni illa ana aw rajulun min ali baiti saboda ba wanda zai je wannan shelan bayan waccan da sayyidina abubakar yayi kuma kula yake sayyidina abubakar yayi abu biyu kawai ta kunsa Allah ya hujja ba'da al-an mushrik wa la yaqrabu al-bayta amma ba maganar warware alkawari da ke yarjejeniya da ke tsakaninsu da da mushrikai nan kawai sai na abubakar yayi amma abin da ya shafi warware alkawarin da ke tsakaninsu da wannan shine abin da sai na ali radiyallahu ta'ala anhu shularsa ta kunsa sai da haka annabi sallallahu alaihi kamar yadda yake a cikin musnad imam ahmad da sunan nasa'i daga shi abu hurairah din yake cewa ina tare da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa makka da suratu bara'a yace a lokacin ne ya yin shela muna cewa Allah ya dukula aljannata illa nafsun muslima babu wanda zai shiga aljanna sai ran da ya kace musulma wato sai musulmi wannan kamar shimfiɗa ce akan abin da zai faɗa nan gaba wato wannan shimfiɗar maganar ta ce sanda yake wala yaquhu bil baiti uryanu babu wani wanda yake tsirara kuma zai sake yin dawafi ga ɗakin Ka'aba to man kana baina huwa na rasulillahi ahadun fa ajlu wa arba'atu ashhur wanda tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yarjejeniya to an ba shi wata hudu wannan ita ce muddar da aka bashi fa idza madat in waɗannan watanni hudu suka wuce fa inna allaha bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu to ba ruwan Allah da mushrikai haka nan manzon sama ba ruwan shi kenan an raba gari sannan ce wala ya hujja ba'da al'ad mushrik sannan bayan wannan shekarar kada wani mushrik ya sake zuwa haji abu hurairah ce fa kuntu unadi hatta ta'ala sauti wato hada rikali mun rika shela wannan har wato murya ta ta dusa shi to in ka kula a riwaya da Imam Ahmad ta bayyana su abubuwan da ah, Sayyidina Ali tare da Abu Hurairah suka yaya ta a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjin sa ya yi ta abu biyu kawai ah, sabanin da wannan riwaya ta takaita mana akan akan abu guda biyu ah, Allah ya hujja ba'da al-amal mushrik ولا يقوم بالبيت عريان imam البخاري ya takaita akan wannan lafazin saboda yanzu maganar da yake maganar wato sutura ce rufe al'aura shi yasa bai kawo duka abubuwan da ruwa ta kunsa ba amma ya zo da cikakken bayani a cikin musulman imam ahmad da kuma sunan na nasa'i yace wala yakunu bil baiti uryani kada wani wanda yake tsirara ya sake zuwa yayi dawafi ga dakin ka'aba wani al'adar larabawa ce a jahiliya a rika dawafi tsirara musulunci ya zo ya rusa wannan al'adar ya hana a ci gaba da ita malaman tarihi suka rubuta tarihin larabawa sun faɗi wannan al'ada ta larabawa cewa masu ɗawafi an kafa su gida biyu akwai waɗanda ba a yarda su yi ɗawafi cikin tufafinsu ba sai dai su cire tufar da ke jikinsu akwai kuma wanda an yarda su yi dawafi da tufafin jikinsu waɗanda ba a yarda su yi dawafi da tufafin jikinsu ba waɗannan su abin nan su ake kira alhilla wato kabilar da duk wata kabilar da ba quraishawa ba ba kuma ba ta da kuma dangantaka da quraishawa quraishawa sai ake kiran su al-khums wato waɗanda duk suke karkashin wannan ah, kaso na larabawan da za su iya yin tsawafi da kayayyakin kayansu na gida wato kayan jikinsu waɗanda ana kiransu al waɗanda kuma ba a yarda su yi tsawafi da kayansu na gida ba waɗanda ana kiransu al saboda in ka ɗauki ƙurayshawa da waɗanda suke da dangantaka ta jini da ƙurayshawa cikin ƙabilun larabawa to dukkan wata ƙabila ba a yadda sai da kayan da jikin da kayan jikinta ba sai ta cire kayan jikinta ta ta ta ta ta ari wani wata riga ta wani ba ƙurayshi ko ko ko ko shi ba ƙurayshin ko dai ba da rigar aro ko ba da haya yana da damar ya ce haya zai bayar shi a biya shi saboda haka in suka zo su su cire kayan jikinsu abinda su da su cewa wannan rigiyar da ke jikinsu suna da zunubai da haka ba za su yi ɗaya dawafi da su ba suna cewa la la na tsufa fi siyabi allati qarafna fiha zunub ba za mu yi ɗaya dawafi ba a kayan da muka yi laifi a cikinsu kayan da muka yi zunubi a cikin ba za mu yi ɗaya dawafi kuma a cikinsu ba ko kuma su ce la na'budu Allah fi siyabin azmadna ha ba za mu bauta wa Allah a cikin tufafin da muka yi masa laifi da su ba ko la na kufu fi thiyabin asayna Allah fiha dukkan tufafin da muka saba Allah da su ba za mu ba za kuma mu bauta wa Allah ni dawafi da su ba saboda haka in suka zo sai su cire wannan kayan su su zubar sai su karbi daga da quraishi ko su ko ko su karba haya ko ya da aro ko su kansu mata wannan dokar wajibi ne akan su wato hatta mata dole ne su bi wannan dokar in dai ba suna cikin wato alhams ba wato kabilun da suke dangantaka da shawa su dole su ma su zo su zo wannan abin nan saboda haka mace idan ta zo za ta tsaya gindin ka'aba ta ce yayi zai ba ni sutura yayi zai ara min tufafinsa yayi zai ara min abin da zan yi dawafi da shi in wani ya ga dama ya ba ta aro shikenan ko wata ta ga dama ta ba ta haya shikenan sai ta yi dawafi inda ba haka mata sai ta yi dawafi tsirara kamar da maza suke yi har ma a wasu rayu suna cewa har mace kan zo ta yi tsirara ta sa hannunta na ɗaya ta rufe gaban gabanta ɗaya ta rufe dubararta akwai riya a cikin sai musulun daga abdullahi dan abbas yace kanat al mar'atu taqufu bil bayti wa hiya uryana mace ta kan yi dawafi tsirara a ɗakin Ka'aba tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kullu da damin hukala a udillu wato al'aurata ce a yau ko dai al'aurata duka ta fito ko kuma wani bangare na al'aurata ya fito to in wani abu ya fito na al'aurata wani wajen da ta yafi ba saboda haka sun rika faɗar wannan an ce ah, wata mata ce da ake kira buba'a

bukhari ya kawo wannan kamar da muka faɗa a babu ma yusfar min al-awrat duk da wannan babin duk da wannan hadisi yana maganar hana yin tsirara lokacin da ake dawafi to idan an hana tsirara lokacin da ake dawafi wanda a falla an shakanta abubuwa da dama wanda ba a shakanta su a dawafi ba to shi kansa dawafin duk da haka aka ce an hana yin tsirara kaga mun babu aula a hana yin sallah ƙirara wannan shi ne abin da ya sa wannan shi ne abin da ya sa aka al-bukhari ya kawo wannan hadisi a babu ma yusfaru min al-awra inda yake kuma magana da kira ta sallah sira ta sallah sai kuma ya sa hadisin da ake magana sira a tsawafi domin ya nuna maka cewa a tsawafi an hana mutum ya yi shi tsirara mace ko namiji to fa salatu aula sallah ita ta fi cancanta domin a cikinta akwai sharuɗan da aka sharɗanta wanda babu su a cikin tawafi da duk aka sharɗanta a tawafi akwai shi a cikin sallah amma akwai abubuwan da aka sharɗanta a sallah babu shi a tawafi to wannan shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya ya kawo wannan hadisi a wannan babu sai mu je ga hadisin Anas ibn Malik عن انس بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديت أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حفر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت الدحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلو إلا لك قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها إبقها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط متعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وأحسبه ذكر السويق قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna Rasulullah الله alaihi wasallam gaza Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki Khaybar ah, wata alƙarya ce ah, wacce Yahudawa suka zauna bayan an kore su daga cikin garin Madina a ah, kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore da Bani Quraiza da Yahudawan zanin Madina daga madina da ya guda da mu kai muka da an fatattake su da garin madina saboda haɗin su da rashin rike alkawari da cin amana sai suka tafi bar wani guri ne mai ban sha'awa mai kyau wanda yake da wato ban sha'awa kwarai da gaske akwai ni'ima a cikinsa sosai ko yanzu in ka je ka ga ya sha bamban da sauran madina din za ka san cewa da wato ya fi kowa kan mai more ji daɗi a duniya sai za ka suka samu wani guri mai marmarar ruwa haka za ka ga yana gudana har yanzu ka ga ruwa cikin duwatsu ka rasa ina yake ukuwa yana gudana suka je suka yi sansani a wannan gurin a tsakaninsa da madina wajen wato zai kai wajen kilomita ɗari biyu haka amma dai yana ƙarƙashin nan mantuka ta madina ƙarƙashin masarautar madina yake gaba ɗaya har yanzu shine wanda yahudawan duniya suke da'awar cewa man na masu ne saboda haka ko wata makara na sai sun kafar maki sun kafa wannan guri har zai waɗanda suke masu addinin cikinsu wanda suke karanta a taura suna da cewa wannan yankin ƙasar na iyayensu ne na kakanninsu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sahabbai suke musu kwaci saboda haka tunanin nan suna sa rai akwai wata rana da za ta zo da za ta aika ku ɓata wannan gurin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi su ya yaƙe khaybar a shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta bakwai bayan hijira a cikin watan jumadal ula ana shi cewa gaza khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam gaza khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi khaybara inda indaha salatal ghada Allah indaha a wajenta wato ba su shiga ba a waje sun zo daidai ganuwar da suka tsaya su sallar asubahi salatul gada da za a duhun dare wato dare tukunna bai gama bai gama ya wadin sha'i shashiya ba da duhun dare فركب النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يهو anan nan annabi sallallahu alaihi ya hau jakin sa ne kamar da yake cikin riwayar bayhaqi waratu da abu talha abu talha shi ma ya hau nashi abin hawa abu talha shi ne zai misal al-ansari wanda ya rasu shekara ta talatin ko da biyu ko da hudu bisa saɓanin masu tarihi shekara talatin ko da biyu ko da hudu wasu ce a madina ya mutu ce a a sha ya mutu wasu ce a riya ma ya mutu abu talha al-ansari shi ma ya hau nashi abin hawa wa ana rabitu abu talha kuma kusa abu talha wato shine kamar abin nan mijin mahaifiyar anas ummu sulaim wa ana rabitu abu talha ni kuma ina kan wato ina bayan abin hawan abu talha wato abu talha ya goyo ni shi anas فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق سيدا فأنا صلى الله عليه وسلم يا واتو سكوان دوكنسا abin abin hawansa wannan jakin nasa a cikin lungun khaibar to ya shiga cikin lungunan khaibar sai ya zura a guji akan wannan jakin wa inna rukbati laka mustaqi wal nabi sallallahu alaihi wasallam gwiwa ta tana shafar cinyar ma'aiki alaihi akwai da nan da maka lungun bai da bai da fadi saboda haka da suka jera har gwiwar Anas yake bayan kan abin hawan a yake bayan abin hawan Abu Talha sai da mana gwiwar ta tana shafar cinyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam حفر الإزارة حفر الإزارة حفر الإزارة عن فخذه النبي صلى sannan annabi sallallahu alaihi ya ya dage wato kwarjallan da yake kan cinyarsa wato ya buɗe cinyarsa sallallahu alaihi wa sallam hatta inni anzur ila khatibin nabi sallallahu alaihi wa sallam har ta kai ina ganin cinyar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma dakala alqarya yayin da annabi sallallahu alaihi wa ya shiga wannan alqarya ta Khaibar kenan wannan yake nuna maka cewa lungun a wajen ta kenan yake yace falan ba dakala ya nuna kenan a lokacin ba shiga ba amma wannan lungun hanya ce da za ta shigar da kai cikin cikin yana shiga kala ko yace Allahu akbar kharibat khaybar to Allah shine mafi girma yayi kabbara yace khaybar tarihi ke tarihi wanda yana nuna cewa musulmi ya ce nasara tun da suka jin wannan kalma daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka fahimci cewa wannan fitowar da suka yi akwai nasara wannan tafa'uli ko dai zama tafa'uli da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko kuma a an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan fitar da yake na kara sai aka za ta kwata faida sai haka cikin yana cikin mu'jizin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin wani abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru wanda wannan yake nuna cewa akwai wata alaka da take da ita tsakaninsa da ubangijin sa yana gaya mata abin da bai faru ba don ya gaya mutanensa kuma a ga ya faru dan wannan ya zama mata mu'jiza sai ce inna zanna da ta sa'ati qaumi mu mun kasance idan muka sauka farfajiyar garin wasu mutane fa sa'a sabahul munzari to a suzahin waɗanda ake yi gargadi suka izin gargadi ya samu nana wato a suzahin su ba za ta yi kyau ba ma'ana wannan yana nuna ƙarshen su ya zo annabi ya faɗa haka haka ya rika kabbara yana cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahu munzari inna idza nazalna hatta uku yana kabbara yana fada Anas yace wa kharaja al-qawm ila a'malihim mutanen gari da su ne mutanen da suke zaune a kaidar ɗin su yahudawan duk suka fita zuwa guraren ayyukansu wato suka fita zuwa zuwa gonakinsu domin noma suka rika suna fitowa za su tafi wurin ayyukan su sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa fa qalu sai suka rika cewa muhammadun wal khamis wato jaa muhammadun wa ma'ahu al khamis ko jaa muhammadun wal khamis ya zama ma'tuf ne ala muhammad wato ga muhammadun nan ya zo da runduna ko ta ce ka ce jaa muhammadun wal khamisa da zama wawul madiyya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi nan ya zo tare da rundunarsa a larabawa suna kiran aljaish runduna ta mayaka sukan kira ta alhamis ai daga khamsa ne ko alhamis daga khamsa ne wanda ka san ranar yawon alhamis a yanka kullum lissafa shi ne shi ne na biyar ko ya za da safin zai zama kenan al'ahad wa ya sha sallam to ka lissafa al'ahad al-ithnin al-thulatha al-arba'a al-khamis ko daga jin kalmar al'ahad ta ta aiki da farko ba ta alhamis yana nufin runduna larabawa suna kiran runduna ta mayaƙa alhamis saboda sukan kasa runduna gida biyar sukan kasa akwai muqaddima akwai taka akwai kal akwai janahan al-maisara wal maimana wato akwai waɗanda suke a gaba wato za a yi gurin na farko da zama tawaga ta farko za a ce ku ne a gaba ku za ku ce gaba sannan kuma sai a samu wasu ko kuma su tsaya a ƙarshe sai kuma a samu wasu a tsakiya sai kuma kai guda biyu ɗaya dama ɗaya hagu ya haka suke kasa tsarin yakin su yake ɗaya wasu a gaba wasu a baya wasu a tsakiya wasu a dama wasu a hagu to sai sa suke kiran dukkan wata runduna ta mayaka in ta zo su kira ta alhamis saboda ana kasa ta wannan kaso gida kaso biyar to sai ka ce al muhammadun wal khabith wato ga muhammadu nan da da rundunarsa ta mayaka da ana ce su fa asannaha sai muka samu wannan garin haiba wato muka yi nasara aka kwace wannan garin an yakan da karfi wato muka kwace garin da karfi akwai ruwayoyi da dama wanda suka zo game da kwace khaibar wata ruwaya ta ce da karfi aka kwace khaibar kamar wannan wannan ruwayar wata ruwaya ta ce sulhu aka yi wata ruwaya ta ce a ijla'in su aka yi wato an kira wasu aka ce duk su fice su dau abin da za su iya dauka su fice wato an kori waɗanda aka kori aka kama na kama to shine malamai suke cewa duka ruwayoyin za a iya tare tunda ita din tana da girma kuma an fito mata ta gurare daban-daban da haka akwai ta inda aka fito sai da aka fafata akwai ta inda aka fito ana zuwa suka ba da suka yi taron da suka miƙa wuya ka ganin sulhu ne akwai kuma inda aka zo aka yi kirko kirko daga baya aka yarda cewa in sun zo sun fita ba abin da za a taba su ba shi ne jala da haka an cita da wannan salo na yaƙi guda uku da ƙarfi da kuma sulhu da kuma a kore su a fitar da su a ce an ba su dama su fita to kaji kenan duka riwayoyin kowace daidai ne kowa ya faɗa abin da ya faru a bangaren sani ba ta ana ya faru abin da ya faru ta bangaren sani wato sai muka ci wannan gari fa ha on watan muka ci wannan gari da ƙarfi sai ne a tabi sai aka tara a fursunan yaki waɗanda aka kama su a wajen da aka fafata fa za a duhya sai wani sahabi da ake kira Dihya ibn Khalifa al-Kalbi sai ya zo wannan Dihya ibn Khalifa al-Kalbi yana daga cikin ah, sahabbai da shahararru sanannu wanda har ma Jibril alaihi salam yana zuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kamanninsa wato Jibril yake rikida ya zo da sifa irin ta Dihya al-Kalbi sai yana da cikin waɗanda suke masu ƙalilin ko cikin cikin larabawa dan waɗanda suke da kai a cikin larabawa ana lissafa su to daga ciki akwai ko dihya dihya kai kalbi akwai jarir ibn abdullah al-bajali akwai ah, al-hasan ah, akwai eh, suna nan dai wanda za a bi a yau guri cikin siyarwa an ga ta wasu daga ciki to dihya yana daga cikin waɗanda suke da wannan kyan saboda haka jibril yakan goro ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kamanninsa فجاء به في به يرجو فقال يا نبي الله اعطني جارية من الثدي يا ما يكون الله ابانا ايه لك اشكين كو ينجنا وتأمين كيسار ايه لك اشكين وانا كو ينجن في عمل صلى الله عليه وسلم اذهب فقل جارية جيك ايه كو ينجا انت جيك ايه كو ينجا بك التسو فأخذ صفية ذاك هي توفي صفية صفية بنت خويل صفية بنت خويل ابن اخطب yau da aka shugaba ne na yahuda da suke gun gaba daya wanda esta ce wacce take auren wani da ake kira kinana kinana ibn rabi ibn rabi to saboda ka sai ta fada cikin waɗanda aka aka ciyo ga nuna su bayan an kashe mijinta shi kinana din shi kinana ɗaya da cikin da aka fafata da su aka kashe shi to sai da mana ita ita ta fada cikin cikin kasan ta hada cikin abin fursunonin yaki da aka ce yanzu ya zuka ɗau jariya yana zuwa ko ɗauke ta kuma an ce tana daga cikin masu kyau sosai a cikin a cikin garin gaba ɗaya kuma za ta yar yar shugaba sannan kuma ana cewa tana da daga cikin jikokin annabi harun jikokin annabi harun saboda haka kaga tana da asali sosai saboda ka sai ya je ya ɗauki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan kafin a kasa kafin a yi kaso san gari ma aka same ta ana ana karba sai kasa ta biyar kaso daya wani shi ake cewa kumusi wanda yake lillahi wa rasulihi wa li dhil qurba wal yatama wal masakin wal miskin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wadan wannan kumusin da zai zo hannunsa ɗaya bisa biyar shine za a raba wa waɗannan da Allah ya faɗa wa alamu anna maganin kin shay'in fa anna lillahi kuma sahu wa la taqul wa lil qurba wa lil yatama wal masakin wa lil sabil waɗannan shine zai tarabawa wannan khumusin a cikin zai ba wa danginsa a cikin zai ciyar da iyalansa a cikin zai ciyar da wanda suke da wani mai bukata in yazo a cikin za a yi da a bashi wancan kuma kaso hudu shine za a raba wa mayaka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya je ya dauka a gabanin a kasa ko dai ya kasance annabi ya yi haka ne min babu tamfil annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne kuma yana da dama ya ɗauki wani abu na ganima ya ce na ba wani tun ba aika so ba yana da dama ya yi wannan to ya zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ko dai daga ko daga khumusi khumusin da zai za a ware wanda za a ce lillahi wa rasulihi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani abu daga ciki kafin a kasa in an zo lissafi sai a yi ko kuma a daga cikin shi gani abin nan kasansa a bashi shi an zo lissafi sai a hada da shi shi to kai daman ka dau abu kaza saboda haka a lissafi yanzu kai kiko za a maka kaza za a baka duk da zan yi don haka sai ya sai ya je ɗauki wannan jariya ya ɗauki safiya sai ya tafi saboda haka sai aka gan shi da yar shugaban yahuda gaba daya ta zama a cikin kasashen wato ta zama tashi shi da sai mutum ya rubu wanda ibn hajar yake shi ne bai gane sunansa ba kuma dama irin wannan ba a ba a wato matsa ta an san waye ba sai ta san waye ba a an ka san waye ko kuma ka hada fada saboda haka sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nabi Allah a qaita bihiyata safiyata bint huyay sayyidatu quraiza za ka ba wa bihiya safiya ɗan kuwai shugabar kabilar kurai kurai zawawan kurai da da da da da kabilar shugaba a cikin waɗannan kabilun guda biyu ka ɗauke ta ka ba da ita la ta illa laka ba ka dace da kowa sai kai domin hiya min baitin nubuwa wa anta nabiyullah daga gidan annabta annab suna da alaka da gidan annabta kai kuma annabin Allah da kai kai kai kai kai kai ya kamata yar shugaba ce kai kuma kai ne shugaban musulmi duka za ka sai ya kamata ka rike sannan ga ta da kai wanda kuma ba wanda ya kai ta kai cikin cikin halittu duka sai ka duk dai sharuɗan da za ka sa zama taka duk ta cika cika ya kamata a kwace daga hannun duniya ya to shi ne abin sallallahu salar wasallam ya ce da ya a kirawo bihiya a kirawo ke zo da ita fa بها a biha ya zo da ita yayin da annabi ya kalle ta sai ya ce mata kun jari ya min as zai ka ka bar wannan anan akwai hikima ta an fara in a an gane ko in annabi zai ce a abar mata to wasu za su ta jin haushi tunda kaga har an fara kawo ba shi wannan wata kila bai iya jurewa da zai iya rike abin a ranta ba amma abin nan duk tare aka je a don mai kai za ka je ka zaɓi wacce sai maka a bari kai a aika so duk abin da ya faɗo cikin ka san ka shi kenan to da annabi sallallahu alaihi wasallam a samu wato duk a cire wata wani kaikayi na cikin zuciyar abin nan din sai ya ce ka kawo je ka ɗauka a wasu riwayoyi ma a riwayar muslim riwayar muslim yana cewa istiraha minhu bi sab'ati awus wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dai bakwai a maimakon ta shi ba kuma da a da da masa kale ta kuma yana jin wani yayi bakin ciki a ta ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam da masa samu wannan amfani zai iya zama sadaki duk wani abin da yake da amfani ga ita macen zai iya zama mata sadaki ka gane ba kuɗi ya ɗauka ya dunkure ya danka maka ba amma yancin nan da zai yi mai zata ai ya fi ma duk abin da zai baka na kuɗi saboda haka ka gane amfani ne ko zama shine a makafin yancin eh, abin nan waɗanda suke hana suke hana a yi sadaki irin wannan suna cewa wannan kusuciya ce ta da Allah to amma ba duk da zai sa ka kira abin kusuciya ce in akwai dalilin da yake maka kusuciya kuma za mu wani dalili to a bashi a matsayin cewa wannan sadaki ne kamar yadda Umar ya ce wajen ala sadaqaha ikka kaga sai kira shi sadaki to a bar shi a sadakin ne ba yayi kamar yadda wasu ke cewa ai ba ma annabi na iya aure ba tana da cikin kusurci sai yana iya aure ba sadaki to amma tun da nan an ambaci kalmar sadak to a kira shi sadakin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum da ya tashi ya ce a shi aura masa alwahi ba annabi ya ce to me zaka ba ta sadaki ba za ta su dai laha me zaka ba ta a matsayin sadaki ya lalaba ya bincika ya shiga fita ya rasa abin da zai bayar dan yace mai ka haddace da alqur'ani yake suratul baqara yake ka koyar da ita wanda shi ne sadakin ta. kaga shi ma irin wannan ya ba ka ilimi za na na alqur'ani suratul baqara ne inji biyar ya koya mata a matsayin sadakin ta wanda babu shakka in auko mai koyarwa za ta yi ta biya shi za ta biya kuɗi da yawa hatta idza kana bi tariqi jahadatha lahu ummu sulaim har sai da suka zo a hanya a wani wuri da ake kira sabda rauha wato kafin a ƙara ko madina kamar mil arba'in ne tsakanin su da shiga madina jahazata lahu ummu in sai in sulaim mahaifiyar anas sai ta shirya masa ita wato irin shirin da ake wa amarya fa ahadatha lahu min al-layl ta kai ta ɗakin ta da daddare wato ta kai ta ɗakin ta cikin dare wannan yana nuna in ma dai wato tana cikin jini tunda anan ya ba ya magana istibra'i ba wanda a ƙa'ida ita tana ta aure ce ya kamata a ci ta yi istibra'i to wannan abin da ya faru zai nuna cewa tana cikin jini lokacin da aka yi abin annabi sallallahu alaihi wasallama da ta tare ba su bayan jinin ta ya ɗauki kafin a shiga madina to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ummu sulai ta ta abin nan kai mata kalli irin mata ake amarya ta ce ta dakin ta fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana hu haka ne fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam arusan sai annabi ya yi gari ango shi kaga ango shine bayan an tare ba kafin an tare za a ce da angonta sai bayan ba ta an tare ta mace sai zama ango fa asbaha sai ya yi gari arusan a matsayin ango فقال سيتي من كان عنده شيء فليجئ به وهذا بيكي لا ينعب ما أبنتي بيكي لشيك كن كاين لذلك تقول يكاون وانزا أحد أبنتي أي يلينا وهذا فقط نطعا يشنف الأكلي أنا يشنف الأكلي فجأ على الرجل فجأ على الرجل يجيء بالتمر سوى أن المتن يكاو لبينه وجعل الرجل يجيء بالسمن وانو يكاو ميت وجعل وذكر الصديق Ah, ko ya ambaci anas ya ambaci ko eh. ana ana muskar babu ko ya ahsibu zakara sawiq ina tsammani ya ambaci ma as-sawiq as-sawiq da kakkan gari ne wanda ake ake abin nan ake jika shi a sha kamar da kasa ana jika garin kaki. ne zama gari ne haɗaɗɗe kawai ruwa za a zuba shi ke na zama na zama abinci قال فحاكوا حيثا sai suka yi gumbar haita haita a gumba ce larabawa suke yi amma da dabino da mai da ciki a hada a dama abin da yana da daɗi tsaye da gaske ba gumbar gero ba ce haita ko yanzu wato in aka zai buɗe baki aka ba ka haita sai kai tana da zaɓi kwarai da gaske ko sa ba za ka san ta available ba ko ina da iya saboda ana shan wahala wajen hada hadanta ba shi ne wanda yake faɗar rashin gatan da yake da shi a cikin gidansu ba wato in aka yi in aka tashi da bala'i ya tashi da abin da za a sha wahala sai a kira shi sai a tashi amma in abin jin daɗi ne sai a kira ɗan uwansa sai a kiranta sai ya idan ta kuma karihatun ida alaha وإذا يحاس الحيث يدعى الجد in yaƙi ne za a ce zai zai zai zai da sai a kira na tura amma in haifa aka yi sai ji ana jin jin jin a kan jin za a kira ne sahafu haitan sai suka yi gumbar haita fakanat walimatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka ya zo ne manzo kasance ko fakanat abin da aka fara na abinci sai ya zama yadu maka rasulullah ko kace fa fakanat ya zama kana ce tamma abin da kana ce tamma sai zama yadu maka rasulullah haka yadunar manzala sallallahu alaihi wasallama ta kasance kaga wannan ya nuna yaduna tana kasancewa bayan tarewa a sunnance ya kamata zama bayan tarewa duk da ta mawayi yana ganin ba laifi a iya yankan bayan an tsaira aure kafin a tare sannan kuma ya nuna ana iya taimaka mutum don yayi yaduna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka kawo ko ya aka kawo ka kawo kuma aka hada aka ci kuma da yana yana da ne cewa yanzu ba abin da ya samu da shi zaka yi ba sai ka kura a daka ko ka zaka wa kanka in ne ko in an abin nan ba iya dan abin da kake da shi makaroni ce taliya ce da dino ne ne ne da abin da Allah ya zai maka kawai a zo a cire dai abincin wannan shi ke da shi ne walibar ba sai an matsa wa kai ba kuma wannan yana nuna muhimmancin ta kuma a halin tafiya ne ba abincin amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka sai da ya ya nemi cewa a haɗu a dai wa limar koya take to yana hadisi bukhari ya rawaito shi a karkashin babu la yuzkaru fil faqih wato babin da yake magana akan cinya cinya al'aura ta ko ba al'aura ba ce muslim ya rawaito shi nasa'i ya rawaito shi yana da hanyoyi da dama bukhari ya kawo shi a gurare daban-daban akwai inda zai zo da tsawo akwai inda zai zo da gazarta wanda a ƙarƙashinsa akwai matsalar shin cinya al'aura ce ko ba al'aura ba ce shi ne dalilin da ya sa imam bukari ya kawo shi a ƙarƙashin babu ma ya kari na al ta wani magana ce mai tsawo wanda a ƙarƙashinta akwai hadisai daban-daban wasu hadisan suka nuna al'aura ce cinya wasu hadisan kuma suka nuna cinya ba al'aura ba ce kamar hadisin da muka karanta a ana da yake cewa gwiwarsa tana haɗuwa da cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ɗage ta har ya ga cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan abin da ke nan ba al'aura wuce kamar da za mu ga yadda malaman suka tattauna waɗannan hadisai a karatun mu na gaba insha Allah na ga lokaci ya ya kare ba zai zo mu shiga karatun ba na san kuma sati mai zuwa babu karatu sati asabar mai zuwa ba mu da karatun tajridus sarih sai dai na saman insha Allah da haka in muka zo za mu sharhi wannan hadisi da kuma mu ji abinda malamai suka faɗa shin cinya al'aura ce ko cinya ba al'aura ba ce sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ya ce da Allah ma la mai samun suna yadda ake kiran ka shaka nan biyar da ake kasa rundunar yaki a sunayensu da larabci suke nufi da larabci suke nufi akwai al-muqaddima akwai as-saqa akwai al-qalb akwai kuma al-janahan ko al-maymana wal maysara wannan shine al-muqaddima shine magaba as-saqa sun kasan baya sannan kuma al-qalb wanda suke tsakiya sannan kuma al-janahan wato fuka-fukai biyu al-maymana wal maysara a'a a tsali'a abin da yake da tsali'a waɗanda za a tura domin su je su su yi sabo su gane mai yake gudana su da ake kira tali'a wato ya karama yanzu ya eh, mutane da ake tasa a cikin rundunar a ce ku je ku bincika mana labarin abokan faɗa sun taho yanzu suna ina su nawa ne ina suka yi sansani sai a tura wasu suna ke kira tali'a من قال الجامع أكا وانا أجعلكم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ولم الآخر وزاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله والله لا يغفر الظالمين في ظل هذه رسا من تبليغ كما يا سقاة خروج يا أيكم هج تو طيب. بس إمام محل الشاهد ده ده أظن كتير دليل تسكت كذا إنه دليل مك آه، آية دليل أو أو إتبع من تكي مجنون الله أنا إن شاء الله. wanda suka ki imani da Allah suka ki imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana su zo su runduma addinin su su zagarba akan addini sun shiga ma yakar annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna alfahari da cewa su ne suke kula da daki mai alfarma na makka su suke shayar da alhazai su suke raya dakin su suke bawa mahajjata abinci su suke kaza su suke kaza amma kuma sun kin imani da Allah shi ne Allah yake gaya ga ce aja'altum siqayat alhaji yanzu ku sanya shayar da alhazai da za su zo da imaratul masjidil haram da raya masallaci mai alfarma share shi da kula da shi za ku sanya wannan kamar amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda imani da Allah ku kun kin imani da Allah kawai kuna burga kuna alfahari da cewa ku ne ke kula da ɗaki mai alfarma ku kuke da kula da mahajjata amma kun imani da Allah ga wani can ya imani da Allah za ku zama ɗaya ba za ku zama ba ya yi imani da Allah ya da ranar lahira ko ba da Allah ba da lahira ba wa jahada fi sabilillah ya fito ana baya da shi din ɗaukaka kalmar Allah ko kuma ya kar kalmar Allah ku la yastawuna inda Allah alawara ba su zama daidai a gurin Allah ba wallahi la yahdi qawman zalimin Allah ba zai shigar da mutanen da suke azzalimai ba kun zaɓi zalunci to za ku ci gaba da zalunci ne ba za ku shirya ba to zai alaka ta da na ɗan tarbi fi sabilillah a ce wai kuruji sai ya fi hajji me alaka wannan ba ba ba alaka ta ina aka dallo abin ba nan magana ake da mushrikai waɗanda suka ɗauki raya masallaci ya fi ya fi imani da Allah da ranar lahira ina son bayani aka ɗauki akan waɗannan malamai guda biyu shin ya da kan ne Muhammad Aliyu Shankiti da kuma Muhammad Amin Shankiti to kalmar a Shankiti ɗin ita ce dai ita ce dai ta haɗa a zaton sai yake ganin kamar ɗan uwa ne kalma a kuɗi kama a ce alkanawi yanzu kira da a ce alkanawi shi kira duk wani mai alkanawi kanin kano ko wankan kano gari ne haka ma shan kuɗi shi ma gari ne a Mauritania duk wanda yake ɗan wannan garin mutum shi shanki shankiki wato mutumin kuɗi an gano ta al'umma ce da yawan gaske akwai wanda suna da alaka kuma ba su da alaka ta gudu sai dai ta gari kawai to duk wanda kaga an ce a shafi'i ana nufin dan Mauritania ne daga wannan garin kamar kaji a Nigeria da na al-Kamari Kano ne daga daga Najeriya shi nan kawai so za su da alaka akwai ma wanda za ka samu sunan shi Muhammadu Aminu Shankiti ko da wancan din ba su da alaka sai da ya haɗa gari ya haɗa. Ah, wannan kuma yana magana cewa ɗan wata ce kai samun islamin da mijinta kuma yanzu ko ya ne kimanin wata uku amma har yanzu da kai yi ba kuma ga shi wani yazo yana neman ta to za ta yi amfani da wannan watanni ne ko kuwa za ta je asibiti ne domin a mata allura don jinin ya sake dawo ita idda ba da idan ya faɗo da ake iddin nan ɗaya ɗaya ba wai abu ne wanda aka yi ta ijtihadi a kanta akwai waɗanda al ne sakin su aka yi والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء haka yana za ta yi haila uku za ta yi ƙarfi uku bisa saɓanin malamai wajen fassara za ta yi ƙarfi uku za ta yi haila uku wannan mai haila kenan akwai wacce za ta haila akwai wacce ba ta haila saboda kankanta akwai kuma wacce saboda girma ta tsufa ba ta haila saboda shekaru ba ga waɗannan duk sun shiga duk suna ƙarƙashin san waɗanda ba sa ba ta haila to waɗannan su kuma ɗaya ta shi da su wata uku sai ko ba kan da take da ciki ita kuma irin da ta shi ne ta haifi abin da take yake cikinta da zarar mijinta ya ɗauke ta in bayan sakinta da minti goma ta haihu ta gama iddata tana iya kwalliya kuma ne ma su shi su tono ma sai matar da mijinta ya mutu ita kuma na takaba za ta yi ita kuma na arba ta ashirin da ashara za ta yi wata hudu da kwana goma to sai raka duk matar da tana jini to wannan salatu ta ƙura shi ne iddata sai dai idan ɗanƙanuwa ce ba ta fara jini ba ko ka saboda tsufa ta kai matakin da ba ta jini ta da an yi da an fidda eh, an fidda rai an fidda tsammani daga daga jininta to yana ita ce za ta yi salatu ta ashhur wato wata wata uku sai da ita wannan da ta daina jini bane illa iya ta da wannan lokaci ne saboda wannan maganin da sai amfani da shi ko allura da aka yi mata ya sa jinin kuma ya dakata amma da za a yi ɗauko wasu kwanaki ko sai abin da wani wata biyu ko uku zai dawo saboda haka in ma zai yi shekara guda bai dawo ba ki za ka jira har sai ya dawo ka ce ita yanzu ta zama wallahi wallahi ya isma min al-bahir min ثلاثة أشهر لم لم يعيدنا تشكي كسو saboda ba ko ba kuma kankan yarinya bace haka sai ta ko dai yadda aka yi da ya tsaya haihu tana shayarwa mijin sai take ta wasu suna shayarwa ba ta jini sai sun yawo wanda wannan ba za ka ce shi kenan ta lissafa wata wata uku shi kenan ta gama haila ba ka jefa ta cikin wallahi ya isa murar mahi ba za ka yi wannan ba dole kai ta haƙura sai lokacin da ta fara jini sannan kuma sai abin nan eh wannan kuma ba ta je an mata allura ya tsara da halatta mata a yi mutu tsaya ta zana mata halatta mata a yi ya bayo eh? A'a, mace tana iya jini a wata Ana lura da ita ya sa ta yi jinin ba, in jinin lokacin za ta ba zai ba. Allah zai kawo maka shi sau biyu amma in wannan jinin na saboda allura yana kewa duk jini ɗaya ne in dai yana kewa saboda ita alluran ta kan sa jinin ya rika wasa ya fara zuwa ko kuma ya ɗauke sai bayan kwana biyu ya sake dawowa to ba za ka ce in ta yi wanka ya sake dawowa kuma ta yi shiga na biyu ba a'a wancan na farko ne bai gama zubewa ba sannan akwai ah, karatun da da muke duk laraba na alwadul sayyid na ibn sayyid wannan laraba ce insha Allah za mu yi darasi na uku da izinin Allah eh. eh. na'am na'am na'am ko sai uku da kai zai yi kai sai uku eh zai yi a wata ɗaya zai kai sai uku kaga mun karanta yana a ta manta daga da ka inda za ka yi sai uku a wata ɗaya shi ke ta gama iddarka da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya muna da abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi